zaman da muke karatun littafin al'arba'in nawawiya wallafar al'imam abu zakariya yahya ibn sharaf al’awawi, Allah jalla wa'ala ya ji ƙansa da rahma uwa idan ba amince ba a zaman da ya gabata ina gabar da nake mana magana a kan fahimtar malamai dangane da mafhumin niyya inda na kawo mana cewa manya-manyan malamai kamar irin su al’imamu nawawi irin su al’imamu karafi da wanda suka yi musu muwafaka sun tafi a kan babu bambanci tsakanin ma'anar niyya ta ɓangaren harshe da kuma ɓangaren shari'a daga cikin wanda su ma suke da wannan ra'ayin akwai eh, eh, al'imamul khattabi wanda shi ma yana magana a kan wannan inda yake cewa niyya shine mutum ya nufi aikata wani abu da zuciyarsa niyya shine ka nufi aikata wani abu da zuciyarka kuma ka jajirce wurin ka ga wannan abin ya tabbata yace wasu kuma suna cewa daura damara din duka wannan niyya ce to shine babban malamin nan a doktor Umar al-Ashqar dan yake magana dangane da ta'arifin niyya yake cewa fassara niyya da cewa shine nufar aiwatar da wani abu da zuciya ya ce wannan fahimta ce mai ƙarfi wanda in ka kalli yanayin zubin kalmar daga harshen larabci yake tabbatarwa amma kan mu mance a gefe guda akwai malaman da su in aka ce musu menene niyya sai su ba ta ta'arifin ikhlasi kamar yadda wani daga cikin su yake cewa ah, wa ikhlasu dini huwa niyya kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo wannan a Majmu'ul Fatawa Na kalida daga wasu daga cikin magabata sufuli na 26 shafi na 31 to kaga wannan an fassara niyya ne da wani bangare na abin da ta kunsa din wa illa niyyar da ma aka yi ta ba tare da ikhlasi wa ita ma sunanta niyya to ƴan uwa masu albarka a wannan gabar watakila mai tambaya ya tambaya ya ce tunda an yi maganar niyya shin ita niyyan nan kuma mun ji duk bayanan da malamai suke cewa bigiranta shine zuciya kudircewa ake to abin furta fa ma'ana shin shari'a ta yadda ka furta niyya kuma wannan ta zama a matsayin ita ce niyyar ko ku a'a ɗarsuwa abin a zuciya yadda da cewa za ka yi wannan abin shine asalin niyyar shi ko furta tan wannan wani abu ne daban malamai sun tafi akan cewa furta niyya ma bid'a ne ba a samu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana koya mutane haka ba ko shi yayi suka ce babu wata aya da take tabbatar da haka ko kuma hadisi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake nuna an shar'anta haka suka ce kuma ga ibadun suna nan barkatai domin an rawaito abin da bai kai wannan muhimmanci ba wanda sai ya nuna tunda ba a rawaito ba ba a yi ba ah, ɗaya daga cikin malamai eh, jamaluddin abu rabia suleiman ibn umar a shafi'i yana faɗa cewa bayyana niyya da kuma bayyana niyyar mutum zai karatu a bayan liman kamar yadda wasu suke yi idan za su bi jam'i ya ce wannan baya daga sunna abin ƙi ne ma a wurin magabata domin yayin da ma mutum ya zo yana wannan niyyar yana furtata kamar yana kawo ruɗu ne da ruɗani ga waɗanda suke yin ibada suka rigaye shi na daga masallata yace in ku haka ne ma to sai ta zama ma haramun yace duk wanda yake ganin cewa furtaniya sunna ne yace to yayi kuskure haka yace wa man qala bi anna al bi lafz niyyati min as-sunnati fa huwa mukhti yace yayi kuskure kuma bai halatta yayi wannan tunanin ba ko ya halatta wa kansa ko ya halatta wa wani domin ya shiga cikin wato ƙirƙirar abin da ba shi da ilimi kuma ya danganta shi da addinin musulunci Sheikh Ala al al'attar shi ma ya yi wannan maganar makamanciyarta domin bida a ce wadda ta jima yake cewa ɗaga sauti da furtaniya akwai nau'i na kawo rudu ga masu sallah don haka irin wannan kuma haramun ne da ijma'in malamai idan kuma babu rududin da ta shushi to wannan mafi karancin abin da za ka siffanta wannan aikin cewa bida'a ce mummuna idan kuma mutum ya yi nema dama don riya to wannan haramun ne kai tsaye Yayi yi dogon magana a Majmuatun rasa'il kubra sufli na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu sannan kuma wannan ita ce fatawar al'allama Muhammadu al-Hariri al'ansari haka na ibn Rajab da waninsu duk za mu ga maganganun da suke yi kenan cewa bayyana niyya ɓaro-ɓaro wannan bid'a ce munkara malamai musulunci ba su yadda da ita ba kuma ta yi nisa dukkanin nisa ga barin koyarwar manzon Allah sallallahu ya ishe mu hujja irin yadda malamai a manya-manyan littattafai na hadisi kutubul masanid sihah sunan musannafat da mashiyakat da al'ajiza al suka haddato suka kiyaye wa al'umma duk wata gaba ta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa na hajji amma ba mu ga inda yake furta niyya ba domin wannan sai ya nuna cewa baya furtawa da ya furta da an hakaito rashin hakaitowa ya nuna ba a yi ba domin gashi har yanayin yadda za a shiga bayi an koya wa mutane an hana su su fuskanci alkibla da bawali ko da bayan gari ko su bata baya ko su fitsaya ko su tsarki da damansu to kuma a kasa musu bayanin niyan nan a ta ko ba za a furta ba wallahu ta'ala a'lam yan uwa masu albarka har yau dai ka kumance muna cikin bayani akan wato wannan gaba ta wannan hadisi wannan gabar ta niyya saboda matukar muhimmancinta to amma bai kamata a ce na tsawaita ba da yawa ya kamata na yi ɗauraya sai in ce wannan hadisin mai albarka mai girma za ka iya kafa hujja da shi akan cewa niyya wani ɓangare ne na imani domin me kai tsaye ita aiki ne na zuciya imani kuma a wurin ahlus sunna wal jama'a dama ai gazgatawa ne da zuciya ko sannan kuma furici ne da harshe sannan kuma aiki ne da gabbai shi yasa watakila muka ga al bukhari rahmatullahi alayhi ya koro wannan hadisin a cikin kitabul iman domin ya tabbatar da wannan istidlal din fa'ida ta biyu wanda za mu samu daga cikin wannan hadisin shine hadisin dalili ne da ke tabbatar mana cewa ya waje ba ga kowanne mutum daga cikin musulmi gabanin ya aiwatar da wani aiki to ya fara sanin hukuncin aikin shin an shar'anta ko kuwa ba a shar'anta ba shin wannan aikin wajibi ne ko kuwa aikin mustahabbi ne domin hadisin yana kore duk wani aiki da aka yi shi wanda ba a nufi ƙudurce wannan niyyar ba cewa baya samun iso ga Allah jalla Wa'ad? fa'ida ta uku hadisin hujja ne akan niyya sharaɗi ne duk wani aiki na ƙwarai zamto ya rabauta da kyakkyawan niyya kuma duk aikin da yake an sharɗanta wa mutum ya yi shi sai ya yi shi ba bisa niyya ba to wannan aikin ba za a yi lissafi da shi ba kenan sai ka ce a fiƙihance bai sauke nauyi ba kuma ana bin sa bashi kamar misali mutum da zai zo ya sallah raka'a biyu lokacin asuba amma shi ba sallar asuba ya niyyata ba ya niyyaci nafila ne to anan koda yi ta da hay'a da siga ta sallar asuba sai mu ce wannan bai yi sallar asuba ba domin bai zo da ita ba bisa hay'ar yadda ake yin sallar asuba ƴan uwa masu albarka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin alhadithu sani wanda yake cewa alhadithu sani an umar radiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu صلى wa sallam وسلم ذات يوم الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم yace daga sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda sayyidina Umar yace wata rana muna zaune ko a yayin da muna zaune a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam a wata rana sai wani mutum ya bullo mana mai tsananin farin tufafi mai tsananin baƙin gashi ba a ganin alamar tafiya a tare da shi kuma a cikinmu ba wanda ya san shi ya shigo har sai da ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya jingina guyoyinsa zuwa ga guyoyin manzan Allah sallallahu alaihi sallam, sannan kuma sai ya ɗau tafukansa ya ɗora akan gui akan cinyoyinsa ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam da goron sunansa yace Muhammad ba labarin me ake nufi da musulunci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce musulunci shine ka shaida babu wanda ya cancanta a ɗayin tashi da bauta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon sani sannan ka tsaya da sallah ka da zakka ka azumci watan Ramadan kai hajji zuwa ga ɗakin Allah idan ka samu yassarewar yin hakan sai mutumin ya ce kayi gaskiya sai na umar ya ce sai muka yi mamaki yana tambayarsa kuma yana gasgata shi daga nan sai mutumin ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ni labari me ake nufi da imani sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce imani shine kai imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma kai imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri sai mutumin ya ƙara cewa kayi gaskiya daga nan sai mutumin ya ce to ba ni labarin me ake nufi da ihsan sai ya ce shine ka bautata wa Allah tamkar kana ganin sa idan baka kasance kana ganin sa ba to shi yana ganin daga nan sai mutumin ya ce to ba ni labarin yaushe za a yi tashin alkiyama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake tambaya game da tashin alkiyama bai fi wanda yake tambayar ba sanin lokacin da za a yi wana da ni da kai duk ɗaya muke wurin rashin sani sai mutum ya ce to ka bani labarin waɗanne alamomi ne idan na gani zan san tashin alkiyama ya karatu ba ni labarin alamomin ta sai ce daga cikin alamomin shine yanga ta haifi uwar gijiyarta sannan kuma za ka ga marasta takalma wanda ba su da matsaraita ba su da cikakken sutura a jikinsu talakawa ba su da komai wanda an san da kiwon dabbobi ma suke yi amma ka ga sun zo duniya ta samu suna yin rigegeniya wurin tsawaita gine-gine dukiya ta samu mamakuwa wannan yana yin gida mai hawa kaza wannan yi wanda ya fi shi daga nan sai na umar Allah ya kara mai yadda ya ce sai kuma mutumin ya tashi ya tafi ya ce na zauna da tsawon lokaci sannan daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu umar ka san ko wannan mai tambaya sai na umar ya ce Allah da manzansa su ne suka fi sani Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ai jibrilu ne kuma ya zo ne yayi wannan abubuwan duka dan ya sanar da ku lamarin addinin ku wannan hadisi yan uwa masu albarka hadisi ne mai daraja al-imam ibn daqiq al yana faɗa a sharhin da yawa arba'un. a shafi na takwas da yake cewa yace wannan hadisi ne mai girma ya tattaru akan dukkanin ayyuka na bayyane da na ɓoye ilimin shari'a baki ɗaya suna komowa ne ga wannan hadisi za ka iya fuffutar da ilmummukan shari'a daga cikin wannan hadisi domin ya tattare ilimin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka dangane da sunna wannan hadisin tamkar uwa yake ana iya kiransa ummul bab kamar yadda aka kira fatiha da ummul qur'an domin fatiha ta tattare maqasidul qur'an to haka na shi ma hadithu jibril ya tattare maƙasudin sunnah al-imam ibn rajab alhambali yana cewa wannan hadisi ne mai girma kwarai da gaske hadithun azimu sha'ri jiddan hadisi ne mai girma kwarai da gaske domin ya yi bayanin ya yi fashin baƙin addini baki ɗaya shi yasa a ƙarshe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ai mala'ika jibrilu ne ya zo dan ya sanar da ku addininku mana kai ka ce yana cewa ne wannan tambayoyin da fashin baƙin da yake nema a yi masa fashin baƙi ne game da lamarin addininku don haka ya jimlace menene addinin baki ɗaya al'imamun nawawi allah ji kansa da rahma a cikin sharhu sahihi muslim a kitabul iman sufuli na ɗaya shafi na ɗari da talatin da biyar inda aka yi magana akan amaratu sa'a shi ma ya ta'aliki dangane da wannan hadisun ya ce kuma ka sani wannan hadisin ya tattare duka nau'o'in muka da sani da ladubba da wasu wato sinadarai na ilimi ya ce kai wannan shi ne asalin ma musulunci watakila wannan shi ya sa ma al nawawi da ya zo zai haɗa littafin al’arba’in sai ya kawo shi a matsayin hadisi na biyu yan'uwa masu albarka in sai mu shiga cikin gaɓoɓin hadisin don mu ga irin abubuwan da ya ƙunsa, mun riga mun fassara a ma'anarsa kuma ina fata dai ƴan eh, uwa suna biye da mu kuma ba su da wata matsala a kan ma'anonin hadisu to abin tambaye ne. yanzu mu shiga ɓangarori na hadisin don fitar da hukunce-hukuncen da ya kunsa. ‘Yan uwa masu albarka bayan sanin matsayi da daraja ta wannan hadisi kamar yadda magabata suka faɗa, watakila yana da kyau a matakin farko kafin mu shiga cikin hadisin, mu ɗan yi tarif mujan, ɗan bayani taƙaitacce dangane da rawil hadis, shine Sayyidina Umar ɗan Khattab ɗan Nufail, ɗan Abdul'uzza, ɗan Riyah, ɗan Abdullah, ɗan Qurb, ɗan Razah, ɗan Adi, Al-Qurashi, Al-Adawi, Abu Hafs, Amirul Mu'minina, radiyallahu anhu wa ardah. Sahabi mai daraja mai girma, wanda kowa ya san matsayinsa dangane da matsayinsa a wurin manzan Allah sallallahu siriki ne domin shi ne mijin ummul na hafsa Allah ta'ala ya ƙara mata yadda wanda duk wata faɗi tashi da gwagwarmaya da aka yi to an yi ta ne tare da shi radiyallahu anhu arda yana da hadisai a cikin al-kutubi sitta sahih al-bukhari muslim abu dawud nasa'i tirmidhi ibn majah kuma lakabinsa amirul mu'minin kuma Allah jalla wa'ala ya datar da shi a matsayi da dama da ya zaɓa da ke nuna kusacinsa da darajarsa ya mutu a shekara ta 23 bayan hijira wanda wani azzalimi macuci da ake kiranta abu ake kiransa abu lu'atal majusi ya soke shi yana cikin sallah wanda wannan ya zama sanadiyar a shahadarsa radiyallahu anhu wa ardah wanda wannan abu lu'lu'a din za mu ga masu addinin shi an ci suna darajta shi suna kimanta shi saboda suna ganin ya kashe ya kashe maƙiyinsu Allah ya ƙara mai yadda ya ƙara masa matsayi darajojinsa suna da yawa ba tarjamarsa muke ba a koma siyaru alamin lubala ko kuma tahribu tahrib na alhafiz ibnu hajar al-asqalani yan uwa masu albarka za mu ga hadisin nan ya kunshi wasu batu muhimmai mataki na farko wannan sahabin da ya zo ya zo da wani irin yanayi mai jan hankali shine yanayin yadda ya zo a matsayinsa na bako domin ba wanda ya san shi amma a lokaci guda kuma babu alamar bakunta tattare da shi ba a gan shi mai gizo mai kura ba wanda yake nuna inda gane nesa ya taho ya kamata a gan shi buɗu-buɗu sannan kuma ya zo da dukkanin yanayi da yake nuna kyawun sura an ce shadidu bayad asiyab alamun mai tsafta ne ga sawadu sha'ar bakin gashi alamu ne wannan na kyau sannan kuma yanayin yadda ya zo ya zauna a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su saba irin wannan zaman ba sannan ya sake ɓatan musu da hankali ta hanyar yadda yake tambaya daki-daki kuma in yi tambayar aka bashi amsa sai ya ce kayi gaskiya duka waɗannan wani salo ne wanda mala'ika jibril alaihi salam ya zo da shi domin ya ji hankalinsu su da tara hankali su hankalci mai saƙon da yake so ya isar wanda wannan yana koya mana a wato yana da kyau mai koyar da ilimi ya zamto ya samu salo mai kyau ya sauƙaƙe irin yadda zai isar da saƙonsa domin burinsa shi ne a fahimce shi a matakin tambayarsa na farko za mu ga ya yi tambaya game da musulunci wanda musulunci mun sani shi ne miƙa wuya ga Allah jalla wa'ala a shar'ance kuma ana maganar musulunci shi ne bayyana rankwafawa da bayyana shari'ar Allah jalla wa'ala da kuma lazumtar saƙon da manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wanda a ƙarƙashin wannan ne jina ne ake wato kiyaye su a killace su daga zubarwa kuma a kawarwa duk wanda ya ce musulmi dukkanin wani abu wanda zai zama abin ƙi gare shi a cikin wannan hadisi mai alfarma za mu ga za Allah sallallahu alaihi wa ya arrafa musulunci ya yi bayanin musulunci da ayyukan da suke na zahiri sawa'un magana ce ko kuma aiki ne kagal furta shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan aiki ne na harshe sallah aiki ne azumi ma aiki ne wanda duka gabbai suke yi kamar yadda ita kuma zakka aiki ne na dukiya hajji aiki ne wanda ya kunshi aikin dukiya da kuma aikin jiki to daga nan ne malamai suke cewa musulunci shine aiki na bayyane sannan kuma za mu ga cewa dukkanin abubuwan da aka wajabta wanda suke a bayyane to sun shiga cikin ta'arifin musulunci an ambaci sallah da ragowar abubuwan saboda su ne a matsayin tushe ba shi ne ake kiran su usulul iman ba usulul islam ba ko arkanul islam amma duk wani aiki wanda yake na musulunci na zahiri wanda zaka koma irin su zaka ga sunan barkatai duka suna komawa ne ga wayannan ah, arkan din wanda wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa duk abin da Allah ya wajabta wa bayi to yana shiga ƙarƙashin musamman islam shi ya sa kaga misali yanzu ka ɗauki hadisin imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikakken musulmi huwa man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi cikakken musulmi shine wanda musulmai ƴan uwansa suka kubuta daga sharrin sa. da kuma sharrin hannunsa sai ya sanya cikar musuluncin ya zamto baka cutar da musulmai ba lada hannunka ballantana kuma da bakinka kaga shi ma wannan aikin musulmi ne domin cutarwa aiki ne na zahiri kamar yadda barin abubuwan da Allah jalla wa'ala ya haramta shi ma wannan yana shiga karkashin musulunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisin al-Imam Tirmidhi wanda al-Allamah al-Albani ya inganta shi صحيح المشكاة مشكاة حديث lamba لمبا دبو ودى قري تقص دا تلاتين دا ترى عند النبي صلى الله عليه وسلم يكي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه yana da kyawun musuluncin mutum ya bar abin da babu ruwan barin abin da babu ruwanka aiki ne kaga shi ma wannan aka kira shi da musulunci to kaga kenan batun mutum ya ce shi yayi imani amma ba ruwansa da sallah ba ruwansa da azumi ba ruwansa da hajji ya ce a imani a zuciya yake to wannan ma bata taso ba ashe ana buƙatar da mu yi aiki zan tattauna wannan matsalar ta cewa halil a'malu dakhilatun fi musammal imani am la wanda zamu ga dai wannan dalilin yana nuna cewa al a'mal dakhilatun fi musammal imani shin ayyuka suna shiga karkashin abin da ake kira imani ko ko in ka ce kayi imani kawai sai dai ka miƙe kafa mu zo gaba ta biyu inda mala'ika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam me ake nufi da imani wanda magana akan imani magana ce doguwa wanda asalin imani in aka ce imani a lura ana nufin at-tasdiq gasgatawa amma za mu ga a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abinda ake nufi da imani da abinda ya buya na aqida An wa wa أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن khairi wa وشر wanda waɗannan za mu ga in ka koma suratul baƙara aya ta ɗari biyu da 285 Allah jalla wa ala ya ambace su amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wanda ahlus sunna wal jamaa sun tafi akan cewa imani magana ce da harshe aiki ne da gabbai sannan kuma ƙudurcewa ce da niyya da zuciya sannan dukkanin ayyuka nagari to suna shiga ƙarƙashin abin da ake kiransu imani kamar yadda al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala ya yi hikayar ijma'i daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayansu cewa wannan ita ce fahimtar magabata to a nan gurin sai kai tambaya ka ce to kenan idan an hada al-islam da al-iman kenan kowanne yana ba da wata ma'ana ne zaman kanta aka ce da islam da iman to a nan gurin kowanne akwai abin da yake wakilta na ma'ana wanda wannan shi yasa ibn rajab alhambali a cikin jami'ul ulumi wal hikam sharhin da yawa wannan hadisin shafi na 26 yake cewa bambancewar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsakanin imani da musulunci wurin bayanin wanne ne kowanne daga ciki da kuma yanayin yadda ya shigar da ayyukan da bawa zai yi a ƙarƙashin aikin musulunci saɓanin ɓangaren imani wannan yana bayyana maka asalin wani tushe na suna cewa in aka ambaci suna sai ya mamaye duk abin da ake bukata a yi bayani a ƙarƙashin wannan sunan cewa abu ɗaya ne gashi an kira shi da suna ɗaya amma ƙarƙashin su abubuwa ne barkatai amma yayin da aka haɗa shi da waninsa daga cikin sunaye to kowanne sai ya ba da wata ma'ana mai zaman kanta ya ci gaba da bayani ya ba da misali ya ce kamar ka ce da fakiri da miskini a nan gurin aka ce fakir da miskini to fakiri ba shi ne miskini ba miskini ba shi ne fakiri ba saɓanin aka ce fakiri zai iya zamtowa fakiri ne a lokacin guda ko miskini ne saɓanin aka ce miskini zai iya zamtowa miskini ne ko fakiri ne mala ibnu rajab rahmatullahi alaihi ce to haka ma lamarin da sha'anin yake a abin da ya shafi a islam da iman kowanne idan aka keɓance shi to ɗayan ya shiga cikinsa kamar kace wani musulmi ya zo nan to wannan da kace wani musulmi baya nufin cewa ba shi da imani kamar da kace wani mumini baya nufin cewa kuma ba shi da musulunci amma yayin da kace wannan musulmi ne wancan kuma mumini ne to a nan gurin a wurin malamai kowanne ma'anar da yake tabbatarwa zaman kanta take kenan sai mu ce idan aka haɗa tsakanin imani da musulunci to akwai bambanci tsakaninsu imani sai wakilci ayyukan ɓoye musulunci kuma sai wakilci ayyukan bayyane kenan anan sai ka ce islam ɗin ana nufin miƙa wuya ga Allah jalla wa'ala ta hanyar aiki shi yasa malamai suke cewa duk mumini musulmi ne amma ba duk musulmi ba ne mumini domin bawa yana iya yiwa ya ciru yayi biyayya ga ayyukan da suke na zahiri saboda ganin ido kamar ya talla tare da musulmi ya tafi hajji ya bada zakka duka wannan zai iya bayarwa amma zuciyarsa kuma bai yadda da wannan ba sannan kuma ai bugu da ƙari ma idan muka koma suratul hujurat aya ta sha hudu za قال ga Allah jalla wa'ala ya أن wannan mafhum inda yake cewa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته